Salamu alaikum. Duniya sai da kudi Salamu alaikum. sai da Gidan Duniya sai da Allah wani irin mayu ne? Wani irin marasa zuciya da ku an ce muku alhaji nan baya nan. Dole ne wai? baka da zuciya an ce muku bayan dole sai kun dole sai ka hana mu cin abinci amma me yasa kai baka kunya ne wace muku ƙarya fa banza tsohon wo nayi da muka da ci har asu ba muke gidan nan karfa karen nan karfa karen nan hadi ka yaga riga fa tsula ma wannan bular ba ka fasa ganga ai mun fasa gama na fasa banza ji mu gaya ma ka ga wannan yar gangar eh. wannan yar gangar har bila muka shiga da ita kai sa'ar ka daya kare na bacci da idan sabi da hina hada ku da shi ba na bukata ku birkita shi in ba so ku ce ku kai ta kafar ku ba ku nemi abin yi a san girman Allah da shi ta idan kina jin kunya ku ka da wannan shege ne ya shirye-shiryen bi shirye shiryen mana kai gaskiya ba gaskiya ba ni ba na mu tsaya bikin na tsakanin da Allah ha kawai lokaci ai zaka jira ah! lokaci zo ai dole ai ni ma ai na matsa ai yaro na mu alaikum barka da zuwa barka yaro sanne dai da zuwa a a a a a nesa ta zo kusa kaga yaro zai auri yar manyan mutane ai yaro Allah maka albarka wannan yar mu ce hmm. nan mun da iyayen ta ne oh, eh yar mutum babban wanmu ne mahaifinta shi ya haife ta to wannan hankali dai a unguwan na ana ɗebanta hoton makarkata ma kwanaki da ta kandi eh. aka tara mutane gaba da kaji ji dai yarinya ta zo zuwa gwauna ice wanda ya auri wannan ya auri buhun ilimi ya auri buhun ilimi ne hankali ba kwano biyu aka auri ya alkawari da ware wasu kudade ma kudai zai bai wanda ya aure ta mu ma ba dan karmi amai mu dace ba ai da mu zama aure kai mu A'a, ai wannan yaro Allah ya taimake shi. karkata yanke saka. ya sunan shi sahibin naki. Ya? sunan sahibin naki kina ɓacin rai kamar amma mu duriya cinye maka ke yan goshi kamar ana kwatance da gurin da baka shi ga hamu ga hamu hamu ni za a bewa wannan ya fita da ya fita da fita sa dawo da kana ga hamu kai ko